nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH Hausa kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin kisoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba. Daga nan sai mu kawo muku shirin na musan dokokinmu. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau a makafin nan bari mu saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare asalamu alaikum yau litinin 12 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru arba'in da takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumban shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da hudu sojojin kasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi juyin mulki an haifi salasi a shekara ta alif takwas da da casa'in biyu a kasar habasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin kasar sannan ya zama yarima mai jiran gado da kashe kuma a shekarar ta talatin ya zama sarkin habasha sarki salasi ya yi ƙoƙari matuka wajen kyautata rayuwar mutane a ƙasar habasha da farko dai ya haɗa kan ƙabilun ƙasar sannan kuma kyautata arzikin ƙasar ya kuma kafa kotuna da kuma rubutun kundin tsarin mulki sannan a ɓangaren ƙasashen waje kuma ya tafi ƙasashe kimanin sittin a duniya ya sami damar mai da birnin addis ababa ya zama cibiyar kungiyar ƙasashen afirka ta lokacin da kuma har yanzu birnin na addis ababa shine cibiyar wadda ta koma tare afirka daga bisani wanda kuma har yanzu babbar cibiyar hedkwatar tare afirka tana birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojin italiya sun mamaye kasar habasha amma turawan ingila suka da shi a kan mulkin kasar amma da karshe dai bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun yi masa ciwon mulki a ranar irin ta yau sannan kuma a shekara guda bayan haka ya rasu daga ƙarshe masu ware san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan satumba shekara ta 1980 janar kan'an iran babban hausan sojojin ƙasar turkiya ya jagoranci wani jiwon mulki wanda ake fara da gwamnatin prime minister suleiman demiral cin hanci da rashawa dai su ne suka jawo taɓarɓarar tattalin arzikin turkiya wanda kuma daga cikin dillan da suka sojojin suka juyo mulki amma bayan shekaru takwas sojoji sun gudanar da zaɓe kuma sun mika mulki ga zababbiyar gwamnati a shekara ta da tara. masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran za ta yi aiki tare da gwamnatin ƙasar Senegal don bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a Najeriya za ta rufe titin Lagos zuwa Ibadan don nuna a ƙorafi. cewa iran ta buƙaci ƙasashen turai su gyara halayensu dangane da shirin nukiliyar ƙasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa matakin da ƙasashen turai uku faransa burtaniya da kuma jamus suka ɗauka a bayan nan ya nuna cewa sun yaudaru da manufofin kasashen amurka da isra'ila akan kasar iran inda suka bayyana shakkunsu kan shirin nukiliyar kasar iran don biyan bukatun wa'annan kasashe kan'ani ya kara da cewa dole ne wa'annan kasashe su gyara kurakuransu da suka yi don kasar iran ta shiga tattaunawa da su ne da kyakkyawar niyya amma sanarwar haɗin gwiwa wanda suka fitar a ranar asabar da ta gabata ya nuna cewa suna nesa da abin da iran take hanga labarin ya kara da cewa wa'annan kasashe sun gina dukkanin abin da suka faɗa ne a rahoton ƙaryen da hukumar iaea e ta bayar dangane da shirin nukiliya ƙasar iran labarin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar iran banda aiwatar da abin da ya zama lazimi a kanta na kasancewa cikin ƙungiyar ƙasashe masu amfani da fasahar nukiliya a duniya ta ƙara ba hukumar iaea e damar gudanar da bincike a wurare wanda bai zama dole a kanta ba amma duk da wannan sai da hukumar iaea e ta nuna butulci da wannan matakin da iran ta ɗauka da wannan dalilin ne a farkon wannan shekarar iran ta janye wannan bangaren na bada haɗin kai da ta yi da hukumar ta iaea e halin yanzu dai ba a san makomar farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ba musamman bayan sanarwar da ƙasashen uku na turai suka bayar a ranar asabar hauhawar farashin kayaki yana gurgunta tattalin arzikin kasashen turai da dama labaran da suke fitowa daga kasashen turai sun nuna cewa tattalin arzikin kasar birtaniya ya ja da baya a cikin watan yulin da ya gabata saboda tsadar rayuwa da kuma hauhawar farashin kayaki a kasar tashar talabijin ta firistibi a nan tehran ta bayyana cewa hauhawar farashin kayakin ya kai kashi goma cikin ɗari wanda rabuwa da irinsa tun fiye da shekaru arba'in da suka gabata rahotannin ƙwararru a fagen tattalin arziki sun nuna cewa girman tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru da kashi sifili da digo biyu cikin dari ne kacal maimakon kashi sifili da digo hudu cikin dari da ake tsammani kafin haka a cikin watanni uku zuwa watan yuli da ya gabata mizanin karfin tattalin arziki na kasar birtaniya wato gdp ya tsaya cik sabani na watanni uku da suka gabata masana suna ganin nan gaba gdp na kasar birtaniya yana iya yin ƙasa wato ba zai ƙaru ba wanda kuma yana nuna cewa ƙasar ta shiga cikin ci baya a tattalin arziki masana da dama dai sun bayyana cewa tsadar makamashi bayan takunkuman da ƙungiyar tare turai ta ɗora ƙasar rasha ya shafi ƙasashen yankin da dama kuma mai yiwuwa nan gaba al'amarin ya fi tsanani wani babban jami'in sojan ƙasar iran ya ba da sanarwa cewa sojojin ƙasar sun kera wasu jiragen yaƙi masu ƙunan baƙin wake wanda ake sarrafa su daga nesa domin kai farmaki kan biranen bakin teku na haifa da kuma tel aviv na harin ƙasar isra'ila a duk lokacin da yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasashen biyu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto burgediya janar kiamars haidari yana faɗar haka a hirar da ta shi da tashar talabijin ta irb TV 1 a jiya lahadi da yamma ya kuma kara da cewa an kera jiragen yaƙi masu suna arash 2 saboda kawai don kai hare-hare kan biranen tel aviv da kuma haifa na bakin ruwa na hamci kusa isra'ila haidari ya kara da cewa jiragen suna da kayakin aiki na zamani wa'anda suke da sarkakiya wanda makiya ba za su iya hana su zuwa inda suka nufa ba kwamandan sojojin ƙasar iran a bangaren jiragen da ake sarrafa su daga nesa ya kammala da cewa tuni an miƙa wa sojojin ƙasar don amfani da wa'annan jirage sannan a cikin atisayin sojojin ƙasar da za a yi nan gaba za a ƙara gwada ingancinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan ƙasar iran a birnin daka na ƙasar senegal ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran a shirye take ta yi aiki tare da ɓangaren da abin ya shafa a ƙasar senegal don bunƙasa ayyukan noma na zamani a ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto muhammad riza da shiri jakadan ƙasar iran a senegal yana faɗar haka a hirar da ta ɗashi da jaridar le tribune ta ƙasar senegal ya kuma ƙara da cewa hukumar fao ta majalisar ɗinkin duniya ta sanya ƙasar iran a cikin ƙasashe bakwai masu samar da abinci a duniya kuma ita ce na farko a samar da kayayyakin marmari a nahiyar asiya da kuma arewacin afirka muhammad riza da shiri ya kammala da cewa ƙasar iran tana noman kayayyakin abinci 23 wanda ake iya fitar da su zuwa ƙasashen waje ya ce ƙasar iran tana da ƙasa mai faɗin gaske sannan tana da fasulla guda hudu a shekara wanda suka sa tana iya samar da nau'in kayakin abinci daban-daban a duk tsawon shekara ko kowane fasali akwai nau'in abinci na musamman da ake noma a wani yanki a ƙasar ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa a gobe talata za ta rufe babban titin lagos zuwa ibadan don bayyana korafinta kan yadda gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi burus da bukatun malaman jami'on ƙasar wa'anda suke yajin aiki tun watan fabrairun da ya gabata jaridar sahara reporters ta nakalto kungiyar ɗaliban tana faɗar haka a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau litinin inda take cewa za ta ɗauki matakin gurgunta tattalin arzikin ƙasar ne saboda ta jawo hankalin gwamnati tare a ƙasar kan rashin ko'in kula da suke nunawa kan halin da jami'oyin ƙasar suke ciki saboda yajin aikin da ƙungiyar asu take yi labarin ya ƙara da cewa tun ranar 14 ga watan fabrairun wannan shekarar ne dai ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu take yajin aiki amma gwamnatin tarayyar ƙasar ba ta tanka mata ba masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. To an gaishe da Tahir Amin da ya labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba, to shirinmu na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana nahiyar Afirka ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaka da nahiyar. A yau shirin namu zai dubi ne dangane da batun zaman da aka gudanar a wannan Asabar na shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka a birnin Cairo na ƙasar Masar. da suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi nahiyar da kuma fitar da bayanai kan matsayinsu akan abubuwa da suke gani muhimman kalubale ne a gare su wannan da shi ne da shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan na daban da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gwargwadon da lokaci ba mu hali da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a wannan asabar ce shugabannin kasashen afirka fiye da 24 suka bukaci maudatan kasashe na duniya da su tabbatar da cewa sun aiwatar da shirin nan na zuba magudan kudade domin yaƙi da dumamar yanayi da kuma taimakama nahiyar afirka ta magance illa ta sauyin yanayi wanda aksarin manyan kasashen duniya ne suka haifar mata da hakan kasashen na afirka waɗanda suka ɗora alhakin gurɓatar yanayi a kan manyan ƙasashen duniya sun yi kakkausar suka a kan taron da aka gudanar a makon da ya gabata a ƙasar new zealand wanda ƙasashen yammacin duniya suka ƙaurace mawa da dama daga cikin ƙasashen afirka dai sun bayyana ɓacin ransu akan matakin da shugabannin ƙasashen turan suka ɗauka a wannan taro da aka gudanar a birnin cairo na ƙasar masar shugabannin ƙasashe fiye da 24 na nahiyar afirka sun tattauna batutuwa da dama bai ga batun yanayi da kuma yadda za a kyautata kaucewa abubuwa da hakan yake haifarwa sun kuma tattauna akan batun zaman da za a gudanar na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da ƙorafe-ƙorafe na nahiyar afirka da abubuwa da suke cema nahiyar to ƙwarya wanda ya kamata a ce kasashen duniya sun mayar da hankali a kansu baya ga haka kuma wasu daga cikin shugabannin da suka halarci zaman taron sun gabatar da bukatu waɗanda za su taimaka wajen farfaɗo da ayyuka musamman ta fuskacin noma da kuma bunƙasa kamfani da suka durkushe a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar wanda hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikinsu ba tare da dogaro da ƙasashen ƙetare ba daga cikin waɗanda suka halarci taron da ya har da tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban kimon wanda shi ma ya gabatar da nasa jawabi a wurin kuma bayyana cikakken goyon bayansa ga dukkanin matakan da shugabannin kasashen nahiyar afirka suka dauka to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a maboyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni dai sun ce baya ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma tuni aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanoni da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su kauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka kauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zu ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai ta fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da neja bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alkalamma. wadanda fadar shugaban kasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 game da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da su sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama. to har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki wanda mataimakin shugaban kasa din farfesa yami usubanji ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr usubanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington tuni aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka kowane bangare na bashin waje sukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga su wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abin da ake sa da shi ne bashin na dfc zai rage yawan basussuka da kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to a wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya din sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake korafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da matar watsa lamurra a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makudi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman batunci ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko yin garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su. To jama'a masu saurari lokacin da muke da da riske ma'anan zamu ji zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai magana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon tasgiya ga al'ummar masarautar Birtaniya baki ɗaya bisa rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth da aka yi a ranar Alhamis. Da fatan Allah ya ba wa 'yan uwa da iyalan wannan sarauniya Elizabeth da aka yi rashi a duk faɗin duniya wannan hakika babban rashi ne muna mika sakon tasgiya ta'aziyya ga dukkanin shugabannin kasashen duniya da fatan Allah ya ba da haƙuri da dangana na wannan babban rashi da duniya ta muna godiya rediyo VOH jamhuriyar musulunci Iran mai magana kwamar Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya memba kungiyar muryar matasan Afirka kutashi lafiya VOH mun gode. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna godiya kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun babalima a har daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. Yau tsokacin da nake son in yi bisa babban taro ne na ƙasa wanda aka yi a nan jihar Agadez na da kwana biyu bisa ci gaban ilimi da makarantun ne na boko. A gaskiya muna da kyakkyawar fata bisa ga wannan taro na ƙasa da aka yi ya haifar da dami ido saboda a gaskiya ilimi ya taɓarɓare a jamhuriyar Nijar ya kamata magabata su kula da shi kwarai kuma su ingantar da malaman makarantun ne saboda duk yadda za a yi ilimi ya samu inganci sai an kyautata musu rayuwarsu saboda gaskiya rayuwarsu tana cikin wani hali mushannin nan shi yasa ilimi ya dan ja baya kenan wannan taro muna fatan ya haifar da ɗami ido kai yanzu zaman to taro ne na a zo a shashaye wadda aka saba a cika cikar du a tashi muna kyakkyawan zato ya kamata abu abun wadda yake dalla dalla wadda aka gaya shi saboda duk abubuwan da aka gaya ya yi tsari mai kyau bai salaman wajen biye shi ne ya zama na sai a samu matsala gaskiya mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da wani samame da 'yan sanda sai kai ofishin mai shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da 'yan bindiga wato Malam Tukur Mamu inda suka tarar da kudaden kasashen waje da dama da kuma kakin soja. To da haka muke kira ga hukumomi da su bada da bincike dan kauce ma dokan nan ta wanda ya hana barci ka a tarar da shi ya bige kuma da gyangyaɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ɗan bari shugaba na fara mazajen daga nyame Niger. to yan adawa mun ji an ce sun koma kwamiti na sasantawa wajen sama da shekara biyar ba su koma ba cikin kwamiti kenan wata kalmar malam bahaushe to ba komawan ba a tsaya a sasanta a shirya a yi amma ƙasa aiki Kula ganin cikin ƙasar mu yadda tashin hankali yake ba ga basu ba yamma ko ina tashin hankali ne A an koma kwamiti na sasantawa a shirya a gyara a yi aiki na ƙasa allah dai ya bamu sa'a da rabo mai albarka kuma 'yan adawa muna jinjina muku sosai sosai gaba dai gaba dai kasar mu ta Nijar Allah ka ba mu kwanciya hankali cikin kasar mu da duk kasar musulmai sunana Muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana mai faci daga nan zandar BOS Hausa zan dan tsokaci a game da shugabannin mu to ya kamata 'yan siyasa da ku shugabanni da masu hannu da shuni ya kamata dan Allah dan annabi hanyoyin nan da suke a karere ala lalace a ɓaci ya kamata ku duba ku gani ko don ku kawai in kun tashi jirgi kuke hawa ku yi tafiya ku wannan jiha da wannan jiha da wannan jiha kawai shikenan kuna wacaka da kuɗin talaka ya kamata idan Allah dan annabi ku hudda siyasa a gyara hanyar zandar zuwa maradi ko daga maradi zuwa zandar daga nan zuwa agadas ya kamata a karasa hanyar nan a karasa gyaran ta kuma hanya mai zuwa difa ita kanta ya kamata a duba Allah a gyara ta ita kanta akwai inda ta karere daga can in katire zuwa gidumuni ya kuna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 Alƙadu Mubarak ya shigo a cikin shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu kallonmu da kuma sauraronmu daga nan wannan ainihin kafa ta sadarwa ta hausa tv muke gabatar muku da wannan shiri kamar yadda muka saba shirinmu na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri na musan dokokinmu yana ƙoƙari wajen bijiro da dokoki wanda ya kamata mu sani a cikin al'amuranmu na yau da gobe to a cikin shirin mun faro ne da sanin dokokin ubangiji subhanahu ta'ala wanda kuma muka shiga mabubbuga na dokokin allah ɗin shine muka shiga cikin bayani dangane da alkur'ani akan shine mabubbuga ta farko na dokokin ubangiji subhanahu ta'ala bayan mun daɗe wana bayani muka shigo kuma sunna sunnan nan a cikin shirye-shiryen mu suka gabata mun bujiro da ma ake nufi da sunna sannan barabaraben da ke tsakanin sunna da mafuhumunta ko kuma fahimtar sunna a mahanga ta ahalin sunna da kuma mafuhumin sunna a mahanga ta shi'a mun yi bayanai kuma mun kawo ga wani matsawa da muke nuna cewa idan har wani ya kawo shubha yana nuna cewa su sunna a wurinsu ita ce kurin sunna wadda suke sun fahimce ta ta bangaren su su kadai amma 'yan shi'a da suke kawo sunna an ce sunna ya shafi aiki na manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganunsa sallallahu alaihi wa sallam da kuma wani abu da ya gani ya tabbatar da shi to haka kuma ya shafi na a'immatu a baita alaihi salam ayyukansu maganganunsu da wasu abubuwa da suka gani shi ma suka tabbatar to wannan gaba ɗaya su ne sunna kuma muka kawo dalilai na hadisai cewa da nassi ne abin yake tafiya to waɗanda su kuma suka taƙaita suke nuna cewa a'a abin bai shiga hadda cikin sunna din imamai na albert ba to duk abin da suka bayyana sun kawo bisa nasu dalilai amma mu abin da muke cewa akwai hadisai mutawaturai da suke nuna cewa waɗannan bayan allah imamai goma sha biyu da nassi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna su a matsayin cewa lallai su ne za su kasance imamai waɗanda za su ja jagorancin al'umma bayan wafatinsa sallallahu alaihi wa sallam a nan kenan ya kamata a kowane lokaci mu dinga yin wani abu na tsinkaye da kuma duban cewa sunna ɗin nan a matsayin ta na ɓaɓɓugar shari'a hukunce-hukunce dokokin ubangiji subhanahu wata'ala bayan alkur'ani to idan ka ciro doka daga sunna sunnan nan da musamman fahimtar da aka yi mata fahimta wacce take mai yalwa ba fahimta wacce take wacce take a cikin wani takurarren al'amari na wuri ba domin misali yanzu su ali suna da suke cewa kurin in aka ce suna shine ayyuka ko maganganu ko kuma tabbatarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa da dama a zamanin da suke faruwa da yawan su ga sunan suna faruwa amma sai ka duba babu hadisi da ya magana akan wannan abu babu wani abu da zai tabbatar maka an ciro an nakalto wani hadisi wanda wannan ne ya sa su su dole su sai sun koma sun ɗauko wasu maganganu nawa maganganu daga sahabbai domin sun ce ai amalin sahabi ko kuma magana ta sahabbai shi ma yana daga cin wani abu wanda suka ɗauka akan cewa zai iya zama maɓuɓɓuga nasu na shari'a to kaga wannan wani abu ne wanda za a iya cewa akwai nazi ko babu nazi? amma nasin da muka kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana magana akan cewa inni tarikum fi kuma thaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti to wannan kowa wanda ya duba ya tabbatarwa da kansa cewa wani abu ne na nasi kenan nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam to idan muka bi za mu ga cewa abubuwa da dama da suke faruwa idan babu hadisi daga rasulullah sai mu zo mu duba wani hadisi daga imamu ali alaihi salam in shi ma bai magana a kai ba sai mu zo wajen imamu hasan alaihi salam in babu mu tafi wajen imamu hussein haka ake tafiya har zuwa ainihin imamin gabaɗansu guda goma sha biyu nan wanda manzo ya ce mu yi riko da su kuma su ne kulafa wanda za su zo bayansa to waɗannan dalilai ne sa sunna bisa wannan fahimta daga mabiya ahal beti ta kasance abin riko da ita kuma shine a tabbatar da ci gaban addini har wannan lokaci da muke ciki addinin musulunci ya zama yana ci gaba yana ci gaba ba tare da an samu wani tsaiko ba domin an riko da koyarwa ta rasulullah da kuma tabbatuwa akan wannan abu wanda yake shine sunna ɗin to idan muka yi wannan to shi ne za mu fahimci dokokin ubangiji subhanahu wata'ala in allah subhanahu wata'ala yake nuna mana a cikin littattafansa da ba mai mun ci littattafan Allah subhanahu ta'ala duk littattafansa da Allah ta'ala ya sauko su kafin ma zuwa musulunci balle kuma an ka zo alkur'ani kansa za mu ga cewa akwai ausiya'u bayan an akwai ausiya'u waɗannan maganganu na ausiya'u ci gaba ne da waɗansu maganganu da su an biya'u suka tabbatar a cikin al'abura na rayuwa kuma nassi kenan to kenan mabubbugan dokokin ubangiji wa ta'ala bayan alkur'ani shine sai mu dawo ka sunna sunnan nan kamar inda muke ta a cikin yalwatatta sunna ta rasulullah ko kuma ta imamai a cikin mu dai wannan addini namu imaman nan guda goma sha biyu da manzo ya nuna mana cewa lallai suna nan waɗanda kuma yake umartar mu da mu yi riko da su to idan akwai wannan to babu shakka cewa yin amfani da fahimtar dokoki tun da dama shirin namu shine musan dokokinmu to sanin dokoki ya ɗamfara ne akan musamman sanin mabubbukan dokokin don baka san mabubbukan doka ba to za ka ga kana cikin wani hali yaya za ka san dokar ma bayan bayan baka san wannan dokar daga ina ta bullo ba wannan dokar daga ina ta bullo ba mabubbukan kenan to idan muka san cewa ashe sunna tana daga cikin mafi girman mabuga kuma sunan nan da yalwar mafahimta dinta cewa tana daga cikin mafi girman mabuga ta dokokin ubangiji to sai mu kutsa wajen sanin waɗanne ainihin hadisai ne a cikin waɗannan suna ɗin da suke tabbatattu kuma waɗanda ya kamata a yi riko da su a cikin hadisan ma na manzo sallallahu alaihi wa sallam kafin ma mu zo hadisai na imamai za mu ga cewa akwai nau'o'i daban-daban na hadisai din waɗansu daga cikin malamai masana hadisi waɗanda suka karanta mustalahul hadith sun yi ƙoƙari sun tantance hadisai akwai sahihai waɗanda waɗannan sahihan hadisan akwai hanyoyin da ake bi a tantance su tunda dai wannan ainihin shiri namu ba shiri ne na koyar da mustalahul hadith da kuma kutsawa cikin wani bangare ba a dunkule za mu ga cewa in aka bi wajen tabbatar da sahihin hadisi ta bangaren binciken sanadinsa ne ko matanin hadisin ne da maɓuɓɓugan hadisin da kuma daga ina ya fito sannan kada a samu wani hadisi wanda zai yi karo da wani hadisin ta wani bangare ko kuma a ci ga hadisi amma ya ci karo da ayoyin alkur'ani don akwai wasu da dama suka fa maka wasu hujjoji da ainihin hadisai amma kana ɗauko wani hadisai sai kuma ga cewa ya ci karo da ayoyin alkur'ani to kaga wannan fima ma da mu a immatu albayti alaihi salam abinda suke nusar da mu shine cewa in aka samu hadisi ya ci karo da wasu ayoyi na alkur'ani to kada mu riko da wannan hadisin ma khalafa alkur'an fala ta'khudhu minhu duk abin da ya shi ya saba alkur'ani to kar mu kasance mun yi riko da shi in aka samu wani abu hasali imam sadiq alayhi salam cewa idan aka faɗi magana aka ce wannan hadisi ne daga gare mu ko kuma daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai kuka kasance ku rige shi to ku kwatanta shi ku gani yayi daidai da alkur'ani ko ba zai daidai da alkur'ani ba matukan hadisi yayi daidai da alkur'ani to fa khuzuhu idza wafaqa alquran kullu hadithin الذي قيل أنه منا أهل البيت إذا وافق القرآن فخذوه فهو منا ولكن إذا خالف القرآن فاضربوا به أرض الجدار wannan shine abin da hakikatan imam sadiq alaihi salam yake nuna mana in aka ce ga wani abu hadisi ne sai mu kwatanta shi mu gani ya yi daidai da alkur'ani ko kuma ya saba alkur'ani abin da ya yi daidai da alkur'ani sai mu yi riko da shi mu yi aiki da shi amma duk abin da ya saba wa alkur'ani sai ya ce mu yi jifa da shi mu watsa shi ya je haɗe da bango ya farshe ya kasance ba bai aiki da shi ba so hadisai da dama a cikin littattafai da yawa da za ka gani waɗansu suna amfani da su kuma suna kiransu wai sahihan hadisai to a nan abin da ka umarce mu shine mu yi wannan binciken mu dinga kwatanta su da ayoyin alkur'ani matukan wani hadisi an ce da kai wai daga annabi ne ko kuma daga ɗaya daga cikin imamai ne ko kuma daga wani sahabi ko kuma wane ne ma matukan ya saba alkur'ani to ba za mu aiki da wannan hadisin ba sai mu jefar da shi mu kiyan amfani da shi to in aka fara tantance hadisai waɗanda suke sahihai da waɗanda ba sahihai ba daga ifan hadisai da waɗanda ma kwata-kwata ja'ali ne akwai hadisai waɗanda suke kirkirarrun hadisai ne to duk kada mu yi amfani da waɗannan to nan ne mutum ya fara bin hanyoyi na sanin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a kan sanin maɓuɓɓuga ta biyu ta shari'ar Allah maɓuɓɓuga ta biyu nan shine sunna kamar inda muka bayani to waɗannan duk suna daga cikin hanyoyi da ake bi wajen sanin haƙiƙanin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun san maɓuɓɓugar dokokin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to gashi mun ɗauko bayani ɗin kuma ana nuna mana wai lokaci yayi to za mu tsaya anan nan insha Allah a shirin mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya a nan nake cewa sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau ai saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin kan yi dubi kan mahimman al'amura da suke faruwa a duniya da kuma yin bita a kansu da kuma kallon su ta mahanga daban-daban a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne dangane da halin da ake ciki a masarautar birtaniya ba rasuwar sarauniya elizabeth ta biyu da kuma naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin ƙasar birtaniya wato charles na uku wanda kuma a wannan litinin ne ake gudanar da jana'izar sarauniyar ingilan marigayiya elizabeth ta biyu baya ga haka kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da ake gani a matsayin kalubale da yake a gaban sarki charles na uku wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. mutuwar sarauniyar ingila ya ɗauki hankula na al'ummomin duniya da dama musamman ma ganin irin rawar da ta taka a ɓangarori daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma kasancewar ta sarauniya wadda ta fi jimawa a ƙasar burtaniya wadda kuma take da tasiri a kan ƙasashe da dama musamman ma waɗanda ingila ta rena ko kuma ta musu mulkin mallaka tsawon shekaru wanda aksarin su sun samu 'yancin kansu ne a ƙarƙashin mulkin sarauniya elizabeth ta biyu sarki charles na uku wanda ya gaje ta akwai abubuwa da dama da masana suke ganin cewa suna a matsayin kalubale a gare shi musamman irin yanayin da siyasar ƙasa da ƙasa ta kasance da kuma irin rawar da ita kanta burtaniya take takawa a bangare daban-daban duk da cewa dai yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da ƙwarewa ta fuskacin sarauta ɗin kasantuwar cewa ya kasance tare da mahaifiyarsa tsawon shekarun da ta yi tana mulkin birtaniya elizabeth da uwarta margaret rose sun yi karatu a gida ƙarƙashin kulawar zuriyarsu a yanayi mai annashawa da kuma nuna ƙauna elizabeth ta samu matuƙar kusanci da mahaifanta da kuma kakanta george v tana da shekara shida elizabeth ta faɗa wa mai bata sukuwar doki cewa tana da burin zama mace mai kimar matsayi da daraja wadda ta mallaki dawaki da kuma karnuka an bayyana cewa tana nuna alamun iya jan ragamar al'umma tun tana karama sannan kuma winston churchill wanda a zamanin yake hankoron zama firaminista a kasar an jiyo daga gare shi yana cewa tana da kwarjini matuƙa na mulki al'amuran da ke da ban mamaki ga yarinya karama irinta an samar da kungiyar 'yan mata waɗanda suke aikin agaji wadda ake kira da girls guides wadda ita ce irinta ta farko a fadar buckingham wadda kuma aka kafa ta da manufa ta elizabeth wadda ta saba mu'amala da rukunin 'yan mata waɗanda suke a daidai shekarunta a ranar 20 ga watan nuwamban shekara ta 1947 ne elizabeth ta auri philip an haifi ɗansa na farko wato charles a shekara ta 1948 amma sarki da ya fama da laulayi na rashin jin daɗin jikinsa a shekarun yaƙi har cutarsa ta zama ta ajali inda ya fama da ciwon daji wanda kuma ya zama ajalinsa sanadiyar yawan bankar hayaƙi na taba da yake a watan janairun shekara ta 1952 elizabeth a lokacin tana da shekaru 25 tare da philip suka shirya wata tafiya ta yawon bude ido zuwa kasashen waje sarkin ya ki bin umarnin likita inda ya tafi filin jirgin sama domin ganin tashin ma'auratan guda biyu wannan dai ya kasance ƙarshen ganinsa da elizabeth wannan dai ya kasance shine ƙarshen ganinsa da ɗayarsa elizabeth kamar yadda ita kuma wannan shine karshen ganinta da mahaifin nata elizabeth ta samu labarin rasuwar mahaifinta lokacin da suke zaune a waje a wurin shakatawa a kasar kenya kuma ba tare da wani bata lokaci ba ta koma birnin london a matsayin sabar sarauniya ta burtaniya naɗin sarautarta wanda aka gudanar a watan yuni shekara ta 1953 an nuna shi a talabijin duk kuwa da adawar da prime ƙasar kasar birtaniya lokacin wato churchill yake yi da kuma miliyoyin mutane suka taru a gaban talabijin suna kallo waɗanda mafi yawansu shine karan farko wanda suka ga sarauniya elizabeth ta biyu ta yi rantsuwar kama ragamar aiki a matsayin sabuwar saroniya ta birtaniya birtaniya dai har zuwa lokacin tana fama da matsin nan na tsuke bakin aljihu bayan kammala yakin duniya na biyu kuma masu sharhi sun yi nuni da cewa wannan shine sabon babin mulki na sarauniya elizabeth yakin duniya na biyu ya kasance al'amari wanda ya hanzarta kawo ƙarshen dolar birtaniya kuma daidai wannan lokaci sabuwar sarauniya ta birtaniyan ta yi wata ziyara wadda ta kara da ƙasashe waɗanda suke ƙarƙashin mulkinta a watan nuwamban shekara ta 1953 da kuma mafi yawan kasashe waɗanda suka taɓa kasancewa ƙarƙashin mulki na birtaniya suka samu 'yancin kansu wato ƙasashen da suka haɗa da india elizabeth ta zama basarakiya ta farko wadda ta ziyarci australia da kuma new zealand an dai kisa cewa kimanin uku bisa hudu na 'yan australia sun fito domin kallanta a cikin shekarun 1950 ƙasashe da dama dai sun sauke tutar haɗin gwiwa sannan kuma ƙasashen da aka taɓa yi wa mulkin mallaka sun shige ƙungiyar sa kai ta haɗin gwiwar ƙasashen 'yan siyasa da dama dai sun raga ganin ƙungiyar ta ƙasashen commonwealth tana iya zama tarniki ga sabuwar ƙungiyar haɗin gwiwar wadda kuma manufarta ita ce bunƙasa tattalin arziki na nahiyar turai kuma ta wani bangaren a iya cewa an yi watsi da tsare-tsaren burtaniya a nahiyar faduwar tasirin karfin ikon burtaniya ya zuzuta wata rikici ta mashagarwa na suez a kasar masar a shekara ta 1956 a lokacin da ta bayyana karara cewa kasashen renan burtaniya sun kasan katabus wajen haɗin gwiwa ta ɗaukar matakin da ya dace a wannan lokaci akan wannan rikici shirin da aka yi na tura sojoji da su shawo kan ƙasar masar ya kasance barazana wajen mayar da mashigar ruwa ta suez mallakar ƙasa inda aka naɗe tabar kunya da kai farmaki al'amarin da ya haifar da murabus ɗin firaminista anthony eden a wannan lokaci lamarin ya jefa sarauniya elizabeth a cikin rikici na siyasa jam'iyyar conservative dai ba ta da tasirin zabar sabon shugaba sai dai kawai bayan an yi ta tuntuɓar shawarwari na daidaita al'amurra sai sarauniyar ta ingila ta gayyato hold makin milan domin ya kafa sabuwar gwamnati a Burtaniya. lord altrincham ya yi ta sukar lamarin saroniyar da kuma cin zarfinta kalaman nasas dai sun tayar da kura a wannan lokaci da kuma zafafan muhawarori waɗanda aka yi ta yi a kafafen yada labarai sannan kuma har ta kai ga wannan lamari ya jawo an kai wa lord altrincham hari inda magoya bayan daular suka tare shi akan titi duk da haka dai lamarin da ya faru ya nuna cewa lalle a lokacin al'ummar kasar birtaniya sun ɗauki saroniya da matuƙar muhimmanci kuma nuna goyon bayansu a gare ta amma an samu sauyi a cikin sauri ta yadda rashin tabbaci da aka daɗe a kai ya zama abin da ya jefa al'amuran ƙasar ta birtaniya a cikin yanayi na koma baya bisa ƙwarin gwiwa wanda ta samu daga mijinta hakan ya sa sarauniya elizabeth ta kasa yin haƙuri da ra'ayin riƙau na fadarta da haka tsaro ne ta fara ɗaukar sabon mataki da kuma sabon salo na tafiya a doron zamani an kawar da al'adar kawar da karramawa ga mace mai daraja a fada sannan kuma aka shafe sunan martaba sarauta inda aka maye makwafinta da iyalan gidan sarauta sarauniya ta sake shiga tsaka mai wuya a rudanin rikice-rikice na siyasa a shekara ta 1963 inda harlot macmillan ya sauka daga kan mukami na firaminista saboda bukatar da ake da ita na wannan lokaci na ganin cewa jam'iyyar conservative ta fito da wani tsarin zaɓe da kuma sabon shugaba sai ta amince da shawararsa ta naɗa air of home a madadinsa sarauniya dai ta shiga mawuyacin hali inda ɗaukacin mulkinta ya ta'allaka ne wajen gyara tsarin mulki har ta gaiga ga an tsame hannun sarautar ƙasar daga harkokin gwamnati a lokacin sarauniya dai ta rike matsayinta da gaske wajen sauraron halin da ake ciki ta bayar da shawarwari tare da yin gargadi, sannan kuma bayan haka ba ta yarda da a keta iyaka ba wannan shine karo na ƙarshe wanda aka taɓa jefa ta a cikin wani irin mawuyacin hali ƙarshe dai jam'iyyar conservative ta watsar da al'adar cewa sabon shugaban jam'iyya fitowa kawai yake yi inda aka fito da majagorancin da ake amfani inda aka fito da wani sabon tsari wanda ake amfani da shi irin wannan yanayi dai ya ci gaba da gudana a ƙasar birtaniya inda ta kwashe tsawon lokaci tana mulki tare da sabbin tsare-tsare waɗanda aka samar a lokacin mulkin nata har zuwa lokacin rasuwarta bayan rasuwarta ta kuma an naɗa ɗanta charles a matsayin sarkin birtaniya daga lokacin kuma sarki charles ya zama mai lakabin sarki na uku a birtaniya sarki charles na uku ya yi jawabi na farko ga al'ummar birtaniya bayan ya karbi riga masarautar ƙasar a cikin jawabin nasa kuma charles mai shekaru 73 ya bayyana wannan lokaci a matsayin lokaci wanda ya fi yin bakin ciki a rayuwarsa saboda rasuwar mahaifiyarsa sarki charles na uku ya karbi sarautar birtaniya a daidai lokacin da ƙasar ta shiga a cikin wani mawuyacin hali sakamakon matsaloli na siyasa da kuma tattalin arziki wanda hakan yana da alaƙa ne da abubuwa da suke faruwa a duniya musamman ma yakin ukraine wanda rasha ta fara kaddamar da ayyukan soji a cikin kasar tun a cikin watan fabrairun farkon wannan shekara baga kuma da matsaloli da suka biyo bayan annobar corona wadda duniya ta fuskanta wanda birtaniya ma tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suke fama da wannan matsala baga kuma akwai batutuwa daban-daban waɗanda suke da siyasar ƙasa da ƙasa wanda suke a matsayin ƙalubale ga sarki charles na uku musamman ma kasantuwar birtaniya a halin yanzu ba ta ɗaya daga cikin mambobi na ƙungiyar tarayyar turai duk da cewa ya jaddada matsayinsa na bin tafarkin mahaifiyarsa tare da aiwatar da abubuwan da ta yi na salon mulki domin tabbatar da cewa birtaniya ta tafi akan salo na sarauta domin tabbatar da cewa ya samu nasara a cikin harkokin mulkinsa. sa jama'a mu saurare saboda lokacin da muke da shi ya riske mu da wannan ɗan takaitaccen bayanin za mu dakata sai a saduwa ta gaba da dala za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. duka duka iya abin da sauke na a cikin shirin gan lokacin na ramu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke za a dan shirye amma kafin nan amma din tahir amin da kantuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamu